وصلى الله وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 hawan jini ciwo ne kamar sauran cututtuka ba wai sai tunani ba kamar yadda mutane suke magana cewa sai wani tunani ya shiga mutum ko ko wata damuwa ko wani abu sannan mai hawan jinin shi zai hawa lalura ce kusan kowace irin lalura wadda take samun ɗan adam so ga mai fama da wannan lalura muna nan ne a har yanzu a wannan ganye da muke bayar da fa'ida shi ganyen gwaiba za a same shi daidai gwargwado a wanke shi a tsaftace shi sai a zuba shi a tukunya a samu ruwa kamar lita daya sai a samu ganyen zobo ko zobo furen yaɗi, ke eh, sorry furen eh, wannan abar mai tsami mai ake ce mata yakuwa wannan furen shi ne zobo sai a same shi shi ma kamar cikin hannu sai a hada da wannan ganyen gwaiba sai a tafasa so an tafasa shi so ake a rana mutum ya sha kofi biyu babba da safe ya sha rabin kofi da rana ya sha rabin kofi da yamma ya sha rabin kofi in zai kwanta ya sha rabin kofi kofi biyu kenan duk yadda hawan jini ya kai ga ɗan adam ko mutum yana da shekaru ko matsakaita ko na ƙasa-ƙasa duk mutumin da yake ɗiba ganyen gwaiba ana haɗa shi da zoko ana tafasa shi ana shan shi ku ba shi sati biyu ko ku ba ta sati biyu tana wannan in allah ya da sai kun ga yadda jinin aje a gwada jinin jinin zai sauka zai rubutu muna fatan za a gwada idan an gwada an gaya a da ruwa su masu gwada kar a da subscribe da share da comment muna mun fata kai ba a